muna ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda wannan shine majalisinmu na ashirin da hudu a majalis na wannan shekara wadda muke karatu a cikin suratul baqara wannan yana tambaya kusan abinda tambayar ta kunsa ya gabata a baya duk da bambanci akwai bambanci Shi ne abubuwan me ya kamata mutum ya yi a wurin addu'a a irin dararen da ya kamata wayanda ake sa ran cewa darare ne na lailatul qadri za ta iya kasancewa abubuwan da aka faɗa a baya na addu'a da na dubban addu'an da kuma abubuwan da ya kamata mutum ya mai da hankali a ciki a addu'a su ne muhimman al'amura domin bawa a wannan rayuwar ta duniya yana da ɓangarori ne guda biyu ɓangare na duniya da kuma ɓangare na lahira to kowa yana mai da hankali galibi akan abin da ya fi mahimmanci a wurin shi a nan ne ake gane mahimmancin mutum a ba shi wata dama a ce roƙi abin da kake so a rayuwa to ne za a auna hankalin ɗan adam a gane menene yafi muhimmanci a wurin shi tsakanin duniya da kuma lahira akwai wanda duk inda ya samu wata dama wadda ake nuna wannan damar dama ce ta Allah yana karɓan addu'ar bayi to yakan manta da lahira yakan sa hankalin shi akan duniya tsantsa hatta maganar da ake yi lailatul qadri lailatul qadri wani hadafin shi kawai shi dai ya riski lailatul qadri ya zama mai kuɗi shine kawai tunanin babban muhimmin da kowa yake sa maran shi shine kawai zai samu lailatul qadri zai yi arziki mana hadafin mutum a rayuwa duniya ne kawai amma babban hadafin wanda shine lahira a irin waɗannan damammakin mantawa muke yi da su shi ne abinda Allah ya zargi waɗansu mutane da cewa in an yi aikin hajji an zo arfa Allah ya ce a yi addu'a a roƙi Allah amma Allah ya ce a cikin mutane akwai wanda za su rinka tsayawa ne kawai akan rabbana atina fi duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq ya Allah ka ba mu a duniya iya abin da za su yi ta roƙa kenan Allah ka ba mu kuɗi ka ba mu mulki ka ba mu kaza ka ba mu kaza har ya gama addu'ar babu rabon lahira a ciki Allah ya ce wa malahu fil akhirati min khala shi bai da wani rabo a harkar lahira duniya kawai ya sa a gaba sai Allah ya kawo kashi na biyu daga cikin mutane ya ce wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar a cikin mutane kuma akwai waɗanda suke cewa ya Allah ka bamu mai kyau a duniya ka kuma bamu mai kyau a lahira sannan ka tsare mu daga azabar wuta sai Allah ya yabe su yace ulaika lahum nasibun mimma kasabu wannan su ne za su samu rabo na abin da suka yi na aiki Allah zai ba su rabon aikin da suka aikata wallahu sari'ul hisab kaga Allah ya kasa mana mutanen gida biyu waɗanda duniya tsantsa da kuma waɗanda duniya da lahira su wane ne Allah bai kawo ba a nan waɗanda lahirar tsantsa lahira tsantsa shi kuma Allah bai kawo mu mu zama lahira tsantsa ba muna da rabo a duniya muna da rabo a lahira atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana lokacin da Allah yake magana akan karuna da irin dukiyar da Allah ya bashi da ake faɗan irin nasihar da ake mai da wa'azin da ake mai shi sai mai wabtagi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk hmm. ka nemi lahira da abin da Allah ya baka na dukiya ka yi amfani da dukiyarka ka yi amfani da matsayinka ka yi amfani da mukaminka ka nemi lahira da shi shi ne wabta fi ma'a ta kallahu daral al’asira. sai Allah ya ce me wala tansa nasibaka baka mina duniya? amma kuma kada ka manta da rabanka na duniya ba sai ka kula duniya ba ba a ce kakka ji daɗi a duniya ba ba a ce kakka ci abin da kake so na halal a duniya ba wala tansa nasibaka min ad duniya. kuma abin da ake bukata wannan araban kanka kenan ko bayan ka nemi abin lahira sannan kai karan kanka kakka manta da kanka akan abin da ya shafi duniya sai kuma aka ce wa ahsin kama ahsanallahu ilai kai ma ka kyautata ma bayi kamar yadda kai ma Allah ya kyautata maka mana ka nemi lahira sannan ka yi amfani da abin da zai amfane ka a karan kanka sannan kuma ka yi ihsani ka kyautata ma bayi kamar yadda kai ma Allah ya kyautata maka ya maka da ka gwargwada yadda Allah ya kyautata maka kai ma ka rika yin ƙoƙarin ka ga ka kyautata ma bayin Allah shine wa ahsin kama ahsanallahu Allahu ilai. da aka aka ce wala tabghil fasada fil ard kada ka yadda ka yi fasadi a bayan ƙasa ka ki bin Allah ka saba ma dokokin Allah ka nemi kawai hankalinka ya koma duniya kawai saboda inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya son masu fasadi Allah ya maka ni'ima ka je kana saba ma Allah da wannan ni'imar Allah ya baka dama ka nemi lahira da ita amma ka watsar da damar ka koma kana neman duniya kawai da ita wannan duka fasadi ne a cikin al'umma daga irin wannan shine abin da Allah yake dora mu akai ka nemi lahira kuma ka nemi duniya kuma duka ana nema ne a wurin Allah subhanahu wata'ala ka roƙi Allah a duk lokacin da ka samu dama shi sa masu manyan himma a rayuwa su gaba ɗaya tana komawa ne zuwa ga me za su samu a lahira saboda suna kallon duk abin da za su samu a duniya komi yawan shi ɗan kaɗan ne bai taka kara ya karya ba abin da suke hari shine me za su samu a lahira wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya yi ma manzan Allah hidima ya yi ma manzan Allah hidima manzan Allah ya ji daɗi ya farin ciki sai kira shi ya ba shi wata dama irin damar da ba kowa yake iya samun irin wannan damar a duniya ba manzan Allah ya ce mai roƙi abin da kake so faɗi abin da kake so gaba ɗaya duk abin da kake so kawai ka faɗa wannan dama ce manzon Allah ne yake magana da shi. sai ya ce ya rasulullah as'aluka murafaqataka fil janna hmm. ina ro abinda nake roƙo shine in zama ina tare da kai a aljanna maƙwabtaka da kai a aljanna nake nema manzon Allah ya tsaya ya sake jinjinawa ya ce awa gaira zalika ba wani abu da kake nema kuma banda wannan wani abu na duniya ko wani abu dai da za ka samu tukwicin wannan abin ya ce ba ni da wani abu sai wannan kawai shi nake bukata mazala ya ce a inni ala nafsika bi kasrati sujud to kai ka taimaka min a kanka da yawan sallah kai ka je ka da yawan sallah da yawan sujjada shikenan kaban mun sauran kenan wannan shine manufa babba da mutum yake nema a rayuwa a ce an gama duk wannan hayaniyar ta duniya da bala'o'in da ake ciki da matsalolinta da ɓacin rai da baƙin ciki yau ka gama gaba ɗaya an tashi a ranar alkiyama kawai ka shiga aljanna shi ne kawai manufa amma ka gama wannan hayaniyar ka koma cikin kabari a yi hayaniyar cikin kabari da kai sana a tashi ranar al'iyama kuma hayaniyar wuta ta biyo baya wannan duk abin da ka samu a duniya bai da amfani haka idan mutum ya sami irin wannan damar ka tsaya ka roƙi Allah kuɓuta daga azabar Allah sannan ka roƙi abin da kake buƙata na duniya wanda yake na halal kuma ka roƙi Allah ya baka abin da zai zama maka sanadi na samun aljanna da shi domin kana iya roƙon abin da za a bakan a baka ya zama maka bala'i ba ka iya ƙididdige adadin mutanen da suka tashi suka roƙi Allah Allah ya ba su mulki kuma Allah ya ba su mulkin kuma mulkin ya zama musu sanadin shiga wuta mutum nawa suka roƙi Allah Allah ya ba musu arziki kuma Allah ya masa arzikin kuma arzikin ya zama musu sanadin shiga wuta to haka duk abin da za ka roƙa ka roƙi ne alkhairi a wurin Allah Allah ya baka abin da zai zama maka alkhairi duniya da lahira ka roƙi Allah ya maka arziki ya sa kuma arzikin ya zama alkhairi ne a gare ka a duniya alkhairi ne a gare ka a lahira ka roƙi Allah ya maka ilimi ilimin ya zama alkhairi ne a duniya kuma alkhairi ne a lahira ka roƙi Allah ya baka mulki ya zama mulkin alkhairi a duniya kuma alkhairi a lahira duk abin da yake a duniya komi yawan shi in bai zama maka alkhairi a lahira ba to asara ne rayuwar duniya gaba ɗaya duk inda ake maganar duniya a ƙur'ani za mu ji Allah yana lissafa ta da cewa mata'un qalil dan wata rayuwa ce dan wani jin daɗi ne dan kaɗan wanda bai taka kara ya karya ba yasa ana tashi a lahira tunanin da za a fara yi ake kai da kawowa a kai shin an yi wuni ɗaya a duniyan nan ko ba a wuni ba wuni ɗaya aka yi ko dai an ɗanyi wani ɗan awoyi ne aka wuce lahira قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي kwana nawa kuka yi a duniya wasu suna cewa anya ba kwana ɗaya aka yi ba wasu suna cewa a'a ba ga yaumin dai wani ɓangare dai na wuni aka yi wannan ɗan zaman da aka yi a ce an kwana ɗaya a duniya an dai ɗan yi wani ɓangare na wuni a dai sake komawa a tambayi masu iya ƙididdige abubuwa masu irga wataƙila za su gane awoyin da aka yi wannan duk wanda suka yi rayuwa fa mai tsawo a duniya kenan suna ganin ta awa ɗaya ko awa biyu rabin wuni ko wuni cikakke aka yi duk abin da ka samu a haka za ka wayi gari ka ga ya tashi kamar kyaftawar ido Haka ka roƙi abu mai amfani mai albarka, sannan ka roƙi abin da zai zama alkhairi ga ‘yan uwanka musulmi a duk inda suke a duniya. Kada ka roƙan makanka alkhairi ka manta da ‘yan uwanka. To haka kuma kada ka manta da ƙasar da kake rayuwa a ciki. Ita ta fi komai buƙatar addu'o'in al'ummar da suke ciki. Allah ne yake kawo ma ƙasar ɗauki da agaji ta ɓangarori daban-daban. Amma duk wani bala'i da ya kamata ƙasa ta rushe a kan shi yana safar ƙasar, amma Allah yana kawo mana agaji. ma kirki na cikin gida daban na waje daban. Na baƙaƙe daban na farare daban. kuma Allah yana ba da kariya a kai to in mutane ba su yadda da wannan ni'imar ta Allah sun ci gaba da godiya ga Allah kuma suna ci gaba da roƙon Allah kariya ba to sai a wayi gari Allah ya cire kulawar shi a kai to daga nan kuma ba a san ina ne al'amarin zai kasance ba in kai kana ganin ka sha ka kai shekaru ka kusa tafiya to ka bar 'ya'ya da jikoki yanzu baka sanya rayuwarsu za ta kasance bayan baka ba to addu'a tana da matukar amfani kuma akwai tsananin buƙatar ta musamman a waɗannan lokutan muna fata Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu kuma ya ba mu ikon yin abin da yake so ya yadda eh, mun tsaya akan aya ta ɗari da tara wadda muna kanta insha Allah ta'ala za mu ƙarasa sai mu shiga aya ta goma a cikin suratul baqara na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ود كثير من أهل الكتاب لو يغدونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير نعم الله مدعوكتين سركية ود كثير من أهل الكتاب معنى كثير من أهل الكتاب ديوى لكن أهل الكتاب ود لو يردونكم من بعد إيمانكم suna fatan ko suna burin su dawo da ku su riddar da ku bayan kun yi imani ku koma kuffaran ku zama kafirai hasadan min indi anfusihim saboda tsabar hasada da take cikin zukatansu da suke yi gare ku min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana gare su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin Allah ne sai Allah ya ce fa'fu ku yi afwa wasfahu ku kauda kai ku yafe hatta ya'ti Allahu bi amrihi ku jira har Allah ya zo da al'amarin shi inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai mun ji ma'anar ayar darasin da ya gabata da kuma wasu daga cikin abubuwan da ayar take kunshe da su mun tsaya a ƙarshen magana dangane da shin wannan ayar an shafe ta ko tana nan cewa da Allah ya fa'afu wasfahu ayi afuwa a kau da kai daga baya kuma aka zo aka ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir aka ce uzina lil ladina yuqatiluna na bi annahum zulimu an yi izini an ba da dama a yi yaƙi a yi jihadi a nan kuma an ce fa'afu wasfahu a yi afuwa a yafe a ƙyale su Daka da yawa daga cikin malamai suka ce wannan ayar ko wannan gabar ta fa'afu wasfahu an shafe ta da ayoyin da suka zo suna umarni da yin jihadi da haka duk ayoyin da suka zo suna umarni da jihadi sun soke hukuncin fa'afu wasfahu kamar faɗin Allah maɗaukacin sarki qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir da kuma fa'izan salakal salaka al ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum da kuma udhina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu suka ce waɗannan ayoyin sun shafe fa'afu wasfahu da aka fi zama wannan tana cikin manan sakmin ayatin aunin fi hana da khairin minha au an zo da ayoyi da suka fi alkhairi su ne ayoyin da suka yi umarni a yi jihadi domin wayancan suna umarni da a yi afuwa a yafe waɗannan suna umarni da a ɗauki mataki sai nan suna nuna izza ga musulmi da kuma ɗaukaka ga musulmi sai zama su an zo da wanda suka khairun minha wayanda suka fi waccan alkhairi al-imamu ibnu abi hatim ya rawaito eh, asar da isnadi sahihi daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma alhibbu hibb ibn masoyin manzan Allah dan masoyin manzon Allah shine taken da ake mai Usama bin Zaid radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu kanu ya'funa wa yasfahun manzon Allah da sahabbai sun kasance suna afuwa suna yafiya suna kauda kai anil mushrikin dangane da mushrikai mana duk abin da ake musu suna kauda kai su yi afuwa kuma su yafi haka kuma suna kauda kai su yi afuwa akan ahalul kitabi da mushrikai da ahalul kitabi duk abin da suka yi musu suna aiki da waccan ayar kama amarahumullah yace kamar yadda Allah ya umarce su inda Allah yake cewa fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi suna nan akan wannan aikin da kuma tsabbaka waccan ayar sai yace manzon Allah yana tawili yana fassara waccan ayar a aikace Ya sa duk abin da ake mai bai taɓa cewa a je a ɗauki mataki ba bai taɓa cewa a fito ba bai taɓa cewa a taro a je a kai hari ba ba abin da ya taɓa yi fa wasu wasahu hatta ya ci Allahu bi amri a haka suke tafiya Ya ce ana nan hatta azina Allahu fihim bil har sai da Allah ya zo yayi izini da ayyaki ya yi ma manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam izinin yaƙi da shi da sahabban shi, faƙatalallahu bihi min sanadidi ƙuraishi. Allah ya kashe manya-manyan ƙuraishawa ta hannun manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Da aka wannan shi ne abin da Usama Ibn Zaid yake cewa, da aka wancan ayar an yi aiki da ita daga baya kuma aka zo aka yi umarni da jihadi da aka umarni da jihadi wanda aka koma kan umarni da jihadi aka aje waccan ayar to wannan su ne da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi akan cewa waccan ayar an shafe ta shine ra'ayin Abdullahi ibn Mas'ud da Abdullahi ibn Abbas da kuma Abu al da Imam Qatada da manyan manyan daga cikin tabi'ai duk sun tafi a kan wannan fahimta yadda wasu daga cikin malamai musamman fuqaha su kuma tana da cewa wannan ayar ba a shafe ta ba me yasa suka ce ba a shafe ta ba suka ce ayar tana nan a yadda take ai Allah ya ce fa'afu wasfahu ku ya kawo yafi amma yaushe hatta ya Allah bi amri har a nan Allah ya yi. sai dan al'amarin Allah ya zo ya shafa wannan ayar ne ko bai shafe ba bai shafe ba ayar dama an rantsa a limit an rantsa masa zuwa a lokaci kaza ku yi haƙuri daga nan zuwa lokaci kaza mana in lokacin kaza ya zo to za a canza wancan umarnin kenan sai zama ba shafe shi aka yi ba dama an ba da shi ne da wani lokaci kuma aka yi aiki da shi zuwa lokacin da lokacin ya ƙare kuma wani aikin ya zo sabo daban suka ce to ba shafe babu nasko a ciki domin shi nasko ana nufin a kawar da hukunci ne gaba ɗaya a kawo wani sabon hukunci a maimakon shi to shi dama asali da aka saukar da ita an saukar da ita ne hatta ya ake Allahu bi Da haka tana nan a matsayinta a yadda take za a yi aiki da ita ko ba za a yi aiki da ita ba na'am za a yi aiki da ita idan aka samu kai a irin wancan halin da suka samu kansu za a yi aiki da fa'afu wasfahu idan kuma aka samu kai a halin da za a shiga wa mushiriki na kafatan kama na kafa za a yi aiki da shi Da wancan waccan ta shafa wannan ba hali ne da yanayi kowanne za a yi a tsabbata shi a halin da al'umma suka samu kansu a halin da yanayin da al'umma suka samu kansu da aka suka ce ba a shafe ta ba da aka cikin ayar dai akwai tsoratarwa da gargaɗi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ga duk wanda yake kauce ma umarnin Allah subhanahu wa ta'ala musamman su waɗannan kafiran da suke fatan su mai da mutane zuwa ga kafirci bayan sun yi imani inda gargaɗin yake ne faɗin Allah maɗaukacin sarki inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya nuna ƙarfin shi da ƙudurar shi Daka dole ne ya zama wannan tsoratarwa ne ake yi ma duk wanda yake saba ma umarnin Allah gargaɗi ne ake yi ga duk wanda yake ƙoƙarin ya yi irin wancan aikin da waɗancan kafiran halin kitabi suke yi a kan al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su sani Allah yana da iko a kan komai idan Allah ya ga dama zai ɗauki mataki a kansu tun a nan duniya kafin a je lahira. Da haka wannan shi ne abin da wannan ayar ta kunsa, sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa aqimus sala. Wa aqimus sala وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير نعم الله ملعوكة سركية وأقيموا الصلاة ينزان داو مغانا زواغا الأمر منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم الله يتقوم قصيد سلا مغانا أكن قصيد سلا تاغبات ديوا أبايا أكيا يدوكو كنت دا قائدو جنت دا شرطنتا sannan a kiyaye khushu'i a cikin sallar a kiyaye ruku'u da sujjada sannan a kiyaye karatun da ake yi a cikin sallah duka wannan yana cikin iqamus sala haka Allah ya ce ku tsayi da sallah wa atu zakata sannan ku ba da zakka ku fitar da zakka ta dukiyar da Allah madaukakin sarki ya wajarta muku ku fitar da zakka a cikinta da haka an yi umarni da tsayi da sallah sannan an haɗa shi da ba da zakka wanda galibi za mu ga a cikin alkur'ani Allah yakan haɗa su guda biyu A salata wa atuz zakka shi yasa lokacin da waɗanda suka ƙi ba da zakka a lokacin sayyidina abubakar radiyallahu an bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sayyidina abubakar ya haɗa rindina ake ce mai ya zaka yaƙi mutane wayanda sun shaida la ilaha illallah muhammadun rasulullah kuma suna yin sallah sai na abubakar ya ce wallahi duk wanda ya raba tsakanin zakka da sallah zan yaƙe shi duk wanda ya raba tsakanin zakka da sallah to wanda ya cancanta a yaƙe shi saboda ba sa rabuwa kenan duk sallar ka da za ka yi ta yi ka yi ta yi amma kuma ba za ka kana da abin da za ka fitar da zakka ba za ka fitar ba to sallarka tana cikin matsala ka raba tsakanin abin da Allah ya haɗa ba sa rabuwa da ka yin za ka yi sallah to zakka ta biyo baya shi yasa Allah yake haɗa su da cewa wa Aqimu salata wa zakka in zai yabi muminai zai ce su ne masu tsayi da sallah masu ba da zakka to haka yake sifanta su a cikin alkur'ani Allah ya ce a tsayi da sallah kuma ku bayar da zakka sai ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk wani abu da kuka gabatar ma kanku na alkhairi tajiduhu inda Allah za ku sami sakamakon shi a wurin Allah inna Allah bima ta'maluna basir lallai Allah yana ganin duk abin da kuke yi ba wani abu da za ku aikata wanda zai koyi ga Allah subhanahu wata'ala ba abin da Allah baya gani wannan ayar an kawo ta a nan bayan an kawo waccan ayar da ta yi magana a kan umarni ga muminai da cewa a yi afuwa a kau da kai shi afuwa da kau da kaiwa za ka yi ma wani za ka yi ma aiki ne a kan wani ce da wani daga cikin halittun Allah in ya yi maka abin da bai yi ba abinda bai kyauta ba ka yi mai afuwa ka kau da kai bayan an yi umarni da abin da za ka yi na alaƙa tsakaninka da wani to sai munasaba ta sa kuma to yanzu ba za dawo da kai zuwa ga abin da yake alaƙa na karan kanka kai da Allah wancan fa'afu wasfahu ku da tsakaninku da bayi wa aqimus salata wa atuz zakata kuma tsakaninku da Allah subhanahu wa ta'ala ta haka sai aka dawo da mutane zuwa ga wannan aikin na tsayi da sallah da kuma bayar da zaka bayan an umarce su a ayar bayar da su yi afuwa don kyautata alaƙa tsakaninsu da mutane. Ina an kyautata alaƙa tsakanin bawa da bawa, sannan an kyautata alaƙa tsakanin bawa da Allah. shine munasabar kawo wannan ayar bayan waccan ayar da ta gabata. waɗansu malamai kuma suka ce a can an lizimta musu abinda zai zama salahi gyaruwa da daidaita tsakaninsu da ‘yan uwansu bayi a nan kuma an lizimta musu abinda zai gyara zukatansu zai gyara ɗabi'arsu ya gyara zuciyar bawa shine sallah da zakka domin sallah tana tsarkake zuciya sallah tana zama sababi na samun kafara na zinuban bawa ita kuma zakka tana zama sababi na samun tsarkin zuciyar bawa sai aka haɗa wayannan guda biyu samun gafara da kafara da kuma sababin samun tsarkin zuciya a wuri ɗaya bayan can ka samu tsarkaka da kyautata alaƙa tsakaninka da halittun Allah subhanahu wa ta'ala sannan a wuri ɗaya Allah ya nuna mana irin matsayin kafirai da adawar da suke yi ma muminai da kuma abin da suke fata kullum a cikin zuciyarsu su ne su mai da musulmi su koma kafirai sai Allah ya kawo mana magani wanda zai zama ya magance mana waccan adawar ta kafirai gaba ɗaya menene sababin da zai sa Allah ya taimake mu ya magance mana wannan adawar ta kafirai shine wa aqimus salata wa atuz zaka ku tsayi da sallah sannan kuma ku bayar da zakka da da tsayi da sallah da ba da zakka suna daga cikin asasi mafi karfi waɗanda za su iya taimakon bawa wanda za su iya taimakon al'ummar musulmi su samu nasara akan abokan gabar su. wannan yana daga cikin usulubi na ƙur'ani duk lokacin da Allah ya faɗi matsalolin al'umma to idan aka kawo wani umarni a gaba to wannan umarnin yana da alaƙa da warwarewar wannan matsalar yanzu an faɗa mana matsalar da muke fuskanta tsakaninmu da kafirai shine suna fatar lauyar duna kun min ba da imani kun kuffaran hasadan min indi anfusihim shine babban abin da yake gabansu shine ya za a yi su jefa al'umma zuwa ga sannan kuma ga tsananin hassada da ƙiyayya da suke yi ma al'umma to menene zai taimaka mana wurin samun maganin wannan matsala shine wa aqimus salata wa atuz zaka ku tsayi da sallah sannan kuma ku bayar da zakka ga waɗanda suka cancanci a ba su zakka da aka kun kyautata alaƙar ku da Allah sannan kun taimaki ƴan uwanku da kuke rayuwa da su ta hanyar ba su zakka da taimaka musu da yaye musu nau'i na damuwar da suke ciki na talauci a tsakaninsu da aka idan kun yi wannan to wannan zai taimaka wurin samun kariya daga hassadar maƙiya da adawar abokan adawa wayanda suke fatan kullum ku a cikin bala'i Allah ya sifanta mana su da cewa in tusibkum hasanatun tasuhu duk wani abu ne kyau in ya same ku su sai ran su ya ɓaci wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha amma da wani mummunan abu ya same ku za su ta murna suna farin ciki to ya za ku ku kare kanku daga irin wannan abokin gaban wanda duk duniya ba abin da yake so ya gani irin sharri ya same ka duk duniya ba abin da yake batsanta mai rai irin ya ga alkhairi ya same ka to shine wa aqimus salata wa zaka a tsayi da sallah ya zama an tsayi akan sallah an mai da hankali akan ibada ga mutane ana kiran sallah masallatai na cika da al'umma tsofaffi da matasa da yara kowa na zuwa masallaci to a duniya ba abin da yake bata musu rai irin wannan da Allah ya biyo baya da cewa a tsayi da sallah kuma a ba da zakka abin da suke tunanin za su ja ku su ruɗe ku da shi su rinka ɗiban matasan ku ana ba su kuɗi ana ba su yi musu abubuwa don su bar harka addini su shagaltu da wani abu to ku ba da zakkar dukiyoyinku domin ku kare al'umma daga wannan ɓangaren da wannan zakkar kuma za ku iya tsare mutuncin waɗanda ake jansu da kuɗi su kuma. Zaka da waɗannan abubuwan guda biyu gaba ɗaya za a samu kariya daga irin wannan kaidin da sharri na maƙiya da abokan gaba. Sai Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi duk abin da kuka gabatar ma kanku na alkhairi. Yana da abin da ka aika da shi, shi shine ka tura da wani abu. wanda zai je ya jira ka kafin ka zo to duk abin da kuka gabatar ma kanku a nan sai Allah ya danganta abin da ka bayar da cewa kanka ka ba kanka ka gabatar ma kenan Allah bai ce duk abin da kuka ba Allah ba don kan ka ji cewa kana bayarwa ne a wani wuri daban sai ce duk abin da ka gabatar ma kanka na alkhairi sai ce tajiduhu inda Allah za ku same shi a ajiye a wurin Allah sakamakon a wurin Allah za ka karɓa Allah bai ce akwai wani annabi da za a wakilta za ka karɓi sakamako a wurin shi ba bai ce akwai wani mala'ika da aka wakilta in ka je lahira ka nemi mala'ika wani za ka sami sakamakon abin da ka bayar ba sai ce tajiduhu inda Allah za ku samu abin a wurin Allah za a samu akwai wani garanti da za a baka sama da wannan ba ka da wani garanti a duniya da ya wuce wannan Allah ya ce ka tura kawai duk abin da ka tura kuma in ka je za ka same shi a wurin Allah bai alaƙanta abin da wani daga cikin halitte shi gaba ɗaya ba sai ya mai da abin hannun shi shi ne. za a je a samu abin a wurin shi da haka nera ɗaya yanzu in ka tura ta a wurin Allah za ka je ka samu wannan nera ɗayan ranar al'iyama duk abin da ka tura a wurin Allah za ka same shi shi ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wannan wata irin kaɗaitarwa ce Allah yake ma bayi ko ƙololuwa a ce duk wanda ka yi da duk abin da ka bayar a ce ka sami Allah ranar alkiyama za ka karɓi abinka kuma abin da ka bayar ɗin ba wai shi ne za a mayar maka ba Allah ya faɗa maka in ka bayar ɗin me zai yi man zallari yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira duk wanda ya ba Allah rance kyakkyawar rance Allah ya ce to Allah zai ninninka mai wannan rancen ninkin ba ninkin mai yawa shine fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira Allah zai ninninka da yawa ninki ba iyaka a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa Allah yana karɓan sadakar ɗayanku da hannun shi ya kuma ci gaba da haɓaka wannan abin da mutum ya bayar na sadaka. Ya ce yadda ka san ɗayanku yake samun ɗan maraƙe shi, yana kiwon shi ɗan ƙarami, yana ba shi abinci, yana kula da shi har ya girma. to haka Allah yake rainan sadakar bayi idan kai za ka iya rainan ɗan maraƙi a shekara ɗaya ko biyu ya zama bijini wanda babu irin shi to me kake tunani da abin da Allah zai raine shi na ɗaruruwan shekaru ko dubinnan shekaru me kake tunanin zai zama da haka wannan shine wa ma tunfiqu wa ma wa ma wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah shi yasa a wata ayar mai shigen irin wannan da Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah sai Allah ya ce huwa khairan wa a'zama ajra wannan shi ne mafi alkhairi kuma mafi girman sakamako a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. a ce ka gabatar da wani abu yana can yana jiranka a lahira kafin ka zo ka dai abin da kuka gabatar wannan zai zama an ba ku garanti cewa abu ne wanda babu gara babu zago ba abin da zai same shi saboda ne saboda yana wurin Allah za a sami sakamakon shi a wurin Allah ranar alkiyama. ne ma'anar wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda indala, sai Allah ya sake kawo wata kwadaitarwar da kuma tsoratarwa yace inna Allah bima ta'maluna basir lallai Allah yana kallon duk abin da kuke yi masu yin sallar da masu yin zakka da masu gabatar da wani abu don kawunansu saboda su samu ranar al'iyama babu wanda Allah baya kallo a wuri ɗaya kuma Allah yana kallon wanda ya ce su yi suka ƙi yana kallon yana kuma sane da abin da suke yi kamar yadda ya gama su yi kuma ya karɓi abin da suka yi ya kuma aje musu kuma ya yi alkawarin in sun zo za su karɓa to haka kuma yana kallon waɗanda suka ƙi ɗin kuma yadda yake kallon su ya yi alkawarin su ma za su zo su same shi kuma ya yi alkawarin kowa zai sata mai da gwargwadon abin da ya yi faman ya amal misfala zarratin khairan yara wa man ya amal misfala zarratin sharran yara duk abin da ka yi shi ne inna Allah bima na basir Allah yana kallo ba wani abu da yake koyuwa daga ganin Allah subhanahu wata'ala yasa a wani wurin yace wallahu basirun bima ta'maluna Allah yana kallon duk abin da kuke aikatawa ka aikata alkhairi in ka ga dama Allah yana kallo ka aikata sharri in ka ga dama Allah yana kallo cewa Allah yana kallo kawai ya gani shi shikenan magana ta ƙare? to kai ma ka san an ce ma ana kallon ka to dole akwai abin da zai biyo bayan kallon akwai ranar da za a tsayar da kai akan hisabin wannan abin da aka ganka kana yi ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin da kai a gaban Allah yana kallon ka sannan ya sa mala'ikun shi gaba ɗaya suna rubuta duk abin da ka aikata sannan kuma zai tsayar da kai a gaban shi ya sa gaɓoɓin jikinka su rinka faɗan duk abin da suka yi da kansu shi yasa ba wanda yake cikin hadari a rayuwa irin dan adam innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sune kawai za su fukuta daga wannan asara ana kallon ka kuma ana ɗaukan abin da kake yi kuma ana rubutawa kuma za a sa gaɓoɓinka da kansu su yi magana kuma har ila yau kana nan kana bijire ma abin da aka ce ka yi mana kana da shirin fuskantar irin wannan hisabin a gaban Allah a ranar al'iyama. da aka Allah ya rufe da cewa inna Allah bima na basir Allah yana kallon abin da kuke aikatawa anan Allah maɗaukacin sarki ya faɗi cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum Abin da kuka gabatar ma makawunan yaushe ne mutum yake gabatar ma kanshi aiki ya tura aiki a lokacin da yana raye? daga lokacin da mutum ya mutu maganar kuma ya gabatar ma kanshi wani abu na aiki ya riga ya tsari daga aikin da ake nufi da wa ma tuqaddimu li anfusikum abinda yanzu kana da rai kana da lafiya kana da ikon yi ka samu ka yi shi kafin lokacin da wannan damar za ta zo ta yanke in damar ta yanke ba kuma abin da ya rage idan ka riga ka mutu komai ya tsaya kenan abin da ka riga ka gabatar din shine kawai zai rage maka a rayuwa Ke sa waɗansu daga cikin malamai suka ce a nan da aka ce wa aqimus salata wa atus zaka ku yi sallah ku yi zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin suka ce ana nufin sauran ayyuka na tatsawu'i na natin fili su ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi duk wani aiki na nafila da za ka yi don ka samu lada a wurin Allah don kai makanka tattali ranar aliyama to ya shiga cikin wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi faransu kuma suka ce a'a wancan duka am kowane aikin alkhairi ka gabatar makanka tajiduhu inda Allah sawa'un aikin alkhairin na farilla ne ko aikin alkhairin na nafila ne to wannan sakamakon shi zaka samu a wurin Allah subhanahu wata'ala al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yayi tambaya yace ayyukun malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi shin a cikinku wane ne dukiyar magadan shi suka fi soyuwa a wurin shi fiye da dukiyar shi mana ya fi son dukiyar magadan shi fiye da yadda yake son dukiyar kanshi sai suka ce ya rasulallah ai kowa a cikinmu ya fi son dukiyar shi fiye da dukiyar magadan shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya amsa sai ya ce fa inna malahu ma qaddama wa mala warithihi ma akhara manzo Allah ya ce dukiyarka wadda za a lissafa ta a matsayin dukiyarka ita ce wadda ka gabatar wadda ka tura lahira wannan ita ce taka duk wadda kake rike da ita kuma a hannunka ita ce ta magadanka da haka kana tu yanzu akwai abu biyu a hannun mutum akwai dukiyar shi akwai ta magada ya danganta da me ya ɗiba a ciki ya tura wannan shine nashi abin da ya bari kuma yana mutuwa daga lokacin da aka zara rai a jikin ɗan adam duk abin da ya bari sunan shi na magada ko an raba ko ba a raba ba dama Allah ya riga ya raba kowa kawai a zo a yanka ne a ce nan na wane nan na wane amma yanzu yana mutuwa ana cire rai a jikin shi dukiyar gaba ɗaya ta zama ta magada yanzu bai da ko sisi a ciki shine wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah anan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake fassarawa a wannan hadisin. zata abin da ka bayar na dukiya wannan shine naka, wanda ka bari kuma shine na magada. Zata ko nawa kake da shi a aje yanzu sunan shi na magada. Duk kuma wanda ka tura ko miliyan nawa ka tura to wannan shine naka shine rabanka a cikin dukiyar. Shine ma'anar wa ne an li anfusikum da manzan Allah ya fassara wannan ma'anar a wannan hadisun. ibnu hajar al-asqalani a cikin fathul bari a sharhin wannan hadisin yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukiyarka ita ce wadda ka tura wadda ka bari kuma ita ce ta magada saboda waccan wadda ka tura din ita ce za a danganta zuwa gare ka kana raye da bayan ka mutu duka a matsayin dukiyarka za a lissafa su ya ce amma ta magada ita kana mutuwa ta tashi daga kanka ta koma ta magada shi yasa dukiyarka gwargwadonka gwargwadon abin da ka tura za a ce naka ne in gida ka bari wakafi. za a ce wannan wakafin wane ne kana raye da bayan mutuwar ka duka za a danganta wannan dukiyar zuwa gare ka amma in baka yi wakafi da shi ba ba kana tafiya za a mai canza kuma yanzu gida ya zama na wane wane ne ya gada ko ya zama na wanta wanta sai ta gada haka duka wannan yana tabbatar mana da cewa abin da ka tura ɗin dai shine naka asali wanda ka bari kuma ba zai amfani ka ba an rawaito daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wata rana ya zo wucewa ta makabartar Baqi'ul Gharqad da a Madina sai ya kalli kabarin da kabarurrukan da suke ciki ya ce assalamu alaikum ahalar diya sallama ta tabbata a gare ku ya ku ma'abota wannan gida gidan gidan me kenan gidan jiran alkiyama kenan ba wai gidan gaskiya da ake cewa ko oh, kabari ai ba gidan gaskiya ba ne? gidan jira ne gidan gaskiyan yana nan sai daga baya tukunna an ce wane ya riga mu gidan gaskiya ya riga mu je gidan jira to zai je ya jira a tashi a gane gidan gaskiya don haka a nan da umar ya musu sallama sai ce akbaru ma indana anna nisa'akum qad tazawwajna ya ku mutanen da suke cikin makabartar nan labarin mu da yake wurin mu wanda ya shafe ku shine muna sanan muku matan ku duk sun yi aure matan ku an riga an aure su wa durukum kan sukinat gidajen ku kuma an riga duk an samu masu zama an samu mazauna sababbi yanzu sun canji gidajen wa amwalukum qad qustimat dukiyoyin da kuka tara kuma wannan aikin ba dare ba rana ana kasuwa ana ofis ana buge-buge ya to dukiyoyin da an raba kowa ya kwashi raban shi an gama kenan matan sun watse kowa ya kwashi na kwasa sannan gidajen masu zama sun shiga sannan dukiyar kuma an raba kowa ya kwashi raban shi shine abin da Umar yake faɗa ma mutanen baɓe suna kwanta a cikin makabarta sai ya ce fa hatafa hu hatif kai tsaye sai Umar ya ji wani sauti ana magana akwai hawatif da ake cewa ko hawatif da da an fi yawan samun irin waɗannan hawatif akwai hawatiful jin akwai hawatif na maganganu kawai ka ji ana magana ka rasa daga ina wannan magana take zuwa al-imamu ibnu abid dunya yana da littafin da ya rubuta a kan al-hawati irin waɗannan qadayan da suke faruwa na hawati da aka umar sai ya ji irin wannan hatif din ka ji magana amma baka san daga ina maganar take ba ba kuma ka ganin kowa da zaka ji cewa daga nan maganar shi yasa ake ce ma Eh, handset hatif ko a larabci hatif kenan saboda kana jin magana ba ka ganin wanda yake magana sai umar ya ji magana kai tsaye sai ya ji an ce yabna al-khattab ya kai umar dan khattab akbaru ma indana anna ma qaddamnahu wajadna mu kuma labarin da yake wurin mu Abin da muka gabatar muka aika lahira mun same shi abubuwan da muka tura mun samu wa ma anfaqnahu faqad bihna. duk abinda muka ciyar na dukiyarmu mun ga riba mun ci riba riba ta samu ciniki ya kai an samu riba sai ce wa ma kallafnahu faqad khasirna abubuwan da muka bari kuma a nan duniya wannan gaba ɗaya asara ne mun yi asararsu da mun sani da ba mu basu ba mun bar asara da ka wannan shine labarinmu da an tattauna tsakanin na duniya da na lahira kowa ya kawo labarin da yake gani mahallu shahid a ciki shine wa wanda ma qaddamnahu faqad nan. abubuwan da muka gabatar wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin suka ce to mun same shi mun gani tabbas mun ga haƙiƙa wannan wanda suka gani kenan suka je suka gani suka ga tabbas sun tabbatar wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir shi yasa ibn al-abul atahiya rahimahullahu ta'ala yake faɗan wannan a wasu baituka nashi da yake cewa is'ad bi malika fi hayatika innama yubqi al-fata yubqi wara'aka muslihun aw mufsid wa idha tarakta li mufsidin lam yubqihi wa akhu as-salah qalilu yatazayyadu wa in istata'ta fa kulli nafsika warithan innal muwarritha nafsahu lamusaddadu Ya ce abin da nake kiranka da shi shi ne is'ad bi malika fi hayati ka tsaya ka amfana da dukiyarka lokacin kana rayu. ka amfana da dukiyarka a lokacin rayuwarka inna ma yubqi wara'aka ko yubqa wara'aka muslihun aw mufsid amma in ka bari baka amfana da dukiyar ba bayan mutuwarka waɗanda za ka bari waɗanda kake tunanin za ka bar musu gadon dukiyar mutane biyu ne kawai muslihun au mufsidu ko dai mutumin ƙwarai ko mutumin banza shi ne kawai cikin wanda za su gada ko dai mutumin banza ya gada ko kuma mutumin kirki ya gada sai ce wa za ta li mufsidin lam yubqihi in ka mamma mutumin banza kuma ba abin da zai bari na dukiya kana tunanin wai ya zauna saboda kana tausayi shi ya samu abin yi yana zuwa hannun shi zai rusa dukiyar ya karar da ita saboda dama mufsid ne lalatacce ne mutumin banza ne a lalataccen zai lalatar da kuɗin sai ce wa akul salahi ta yatazayyaru amma in mutumin kwarai ne kuma ka bar ma dukiyar shi kuma bai da buƙatar sai ka tara mai tarin dukiya mutumin nagartacce na ƙwarai ko ni ƙanƙantar abin da yake da shi zai san yadda zai bunƙasa abin shi ya gudanar da shi rayuwar shi ta tafi daidai ta ka ba ka buƙatar mutum na ƙwarai nagartacce sai ka ɓata lokacinka akan dole sai ka tara mai sai ka bar mai kaza da ɗan kaɗan zai gudanar da rayuwar shi sai ce wa in istata'ta fa kulli nafsika warithan in dai zaka iya ya zama kai ne ka gaji kanka da kanka kai ka gaji dukiyarka da kanka ka kwashe abinka ka kai sai inda zaka je ka same ka kai ka gaji kayanka kenan ba wani kaman mai gada ba kai ka tura kuma ka bita daga baya baya gada ake kai ka gada dukiyarka da kanka innal muwarrisa nafsahu la musaddad yace lalle duk wanda shi ya gaji kanshi da kanshi to wannan ya ya samu daidaituwa a hanya madaidaiciya amma duk wanda bai gaji kanshi ba ya bar gado to ko dai ya bar mana banza ko ya bar mana kwarai kuma kowanne ga halin da zai samu kanshi a ciki da ka ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da kuka gabatar ma kanku na alkhairi za ku same shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama. Daka wannan ayar tana kwaɗaitar da mu akan ayyukan alkhairi, sannan a wuri ɗaya tana nuna mana shagaltuwar bawa da ayyukan ibada, musamman sallah da taimakon bayi ta hanyar zakka, to wannan abin yana sa bawa ya samu agaji da taimako daga wurin Allah ya ba shi kariya daga duk wasu mahassada da abokan gaba a rayuwa. Daga wannan sababi ne na samun wannan kariyar a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Daga Allah ya kwaɗaitar da mu akan ayyukan alkhairi, kuma ya jawo hankalinmu da nuna mana amfani da alkhairin abin, wa ma an li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, sannan kuma ya yi mana gargaɗi akan kauce ma wannan hanyar. inna allaha bima ta'maluna basir daga wannan shine kaɗan daga cikin abubuwan da wannan aya ta kunsa muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما to masha Allah to har yanzu dai maganar batir ko an sake samun ƙari akwai wani bawan Allah da ya tura naira dubu hamsin a matsayin wakafi da shi da iyalan shi gaba ɗaya da matar shi da 'ya'yan shi ya zama wannan wani wakafi ne ya sanya musu hannun jari a ciki Allah maɗaukacin sarki ya amfane su gaba ɗaya da wannan al'amari da ya yi ya kuma sanya ya zama sanadi na samun na hukuta daga azabar Allah da kuma samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai mutane guda uku su ma wanda suka tura naira dubu biyar biyar sannan akwai guda uku da suka tura naira dubu ɗaya ɗaya sannan akwai mutum ɗaya da ya tura naira dubu biyu sannan kamar yadda muka gani jiya bayan yin ruwa an samu matsala a rufin sama saboda matsalar da kwanan wurin yake da shi to an yi eh, shirin za a yi gyaran wurin za a yi aikin wurin an samu wani bawan Allah wanda malam abdullahi tsoho Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya jiƙan iyayen shi ya kuma buɗaɗa arzikin shi ya biya wannan estimate ɗin da aka yi na 481 wanda za a gyara wurin da ya samu matsala a sama sannan duka waɗanda suka ba da gudunmawa muna fata Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya yalwata arzikinsu sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu ƙarfin gwiwa wurin hidima da kuma taimako akan addini su ci gaba da gabatar da abin da za su je su gada a ranar alkiyama. waɗanda suke da niyya ba su da abin da za su iya yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki saboda kyakkyawan niyyar da suke da shi Allah ya buɗa musu hanyoyi na alkhairi Allah ya ba su hanyoyin da za su samu abin da za su yi aikin alkhairi da shi saboda kyakkyawan niyya da suke da shi waɗanda ba ba su da niyyar Allah maɗaukakin sarki ya azurta su kyakkyawan niyya domin kyakkyawan niyya ita ma wata ibada ce da mutum zai rinka samun lada a kanta Allah ya taimake mu gaba ɗaya ya ba mu ikon yin abin da Allah yake so ya yadda da shi wallahu alam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad